A dare na arba'in, Shahrazad ta ce da sarki shahariyar, ya mai martaba, labari ya iso ni cewa, saurayi attajiri bai gushe ba, yana labarta labarinsa gaba na tsari, ya ce da shi, ni da ita ba mu gushe ba, cikin wannan hali, tana cika mini kofi ina karba da hannuna na hagu ina kwankwada, har zuwa lokacin da na shiga halin maye, giya ta rinjaye ni na fita daga hayyacina, barci ya ɗauke ni a wurin. A nan sai ta sa hannunta ta zaro hannun nawa daga cikin aljihuna, ta ga babu tafin hannu a gabar hannuna. Sannan ta binciki aljihuna, ta iske jakar kuɗi da ke tare da ni wanda soja ya bani. Ganin haka ya sa hankalinta ya tashi matuƙa sosai, ta shiga halin damuwa mara misaltuwa. Haka ta ci gaba da kasancewa cikin raɗaɗi a dalili a dalili na har zuwa wayewar gari. Yayin da na farka daga barci, sai na tarar ta shirya mini farfesun kaji ta ajiye a kusa da ni. Na ci na sha, da na gama da na gama sai na sa hannuna cikin aljihuna na zaro jakar kuɗin da ke tare da ni na ajiye kusa da ita na tashi tsaye na yunkura zan fice zuwa waje sai ta ce da ni ina za ka tafi na ce da ita zan tafi wuri kaza don na rage don na rage wani kaso na damuwa da bakin cikin da ke cikin zuciyata sai ta ce da ni babu inda za ka tafi zama za ka yi tare da ni da na ji haka ban ce da ita uffan ba komawa na yi na zauna sannan sai ta dube ni ta ce da ni wai shin yanzu kaunar da kake min har ya kai matakin da za ka sarrafa dukiyarka a dalilina har ma ka sadaukar da tafin hannunka duk don saboda ni to ka sani cewa kai shaida ne kuma Allah yana kuma Allah yana shaidawa duk rantsi duk wuya ba zan taɓa rabuwa da kai ba kuma a yanzu zan tabbatar maka da gaskiyar abin da nake faɗi mai yiwuwa Allah ya amsa addu'a ta. na burin ganin ka zama mijina sannan ba tare da jinkiri ba take ta sa aka nemo shaidu suka taho sai ta ce da su ku ɗauki takarda ku rubuta shaidar ku ɗauki takarda ku rubuta shaidar aure na da wannan saurayin kuma ku shaida cewa na karɓi sadaki sai shaidu suka rubuta shaidar ɗaurin aure na tare da ita sannan bayan haka sai ta ce da su ku ƙara shaidawa cewa baki ɗaya dukiyata baki ɗaya dukiyata baki ɗaya dukiyata da take cikin wannan akwatin da dukkan abin da na mallaka da dukkan abin da na mallaka na kadarori da dukkan abin da na mallaka na kadarori da bayi da kuyangi da na mallaka da bayi da kuyangi na wa wannan saurayin har abada sai shaidun suka rubuta a takarda bayan sun gama rubuta bayan sun gama rubutun suka karbi ladan aikin su suka juya suka yi tafiyar su bayan haka sai ta kama hannuna ta taho da ni zuwa ma'ajinta sai ta kama hannuna ta taho da ni zuwa ma'ajinta ta buɗe ta ɗauko wani babban akwati ta buɗe ta buɗe shi ta ce da ni ka dubi abubuwan da ke cikin wannan akwatin sai na zira idanuna na duba na ga akwatin cike yake da kyalle daban-daban duk dunkule suke duk a dunkule suke kowanne da kuɗi ciki sai ta ce da ni waɗannan su ne kuɗaɗenka da a kullum kake bani yayin da kake tahowa hira guna a duk lokacin da ka bani kyalle wanda ke ɗauke da dinari hamsin sai in ɗauka in jefa cikin wannan akwatin waɗannan su ne a nan don haka ɗauki abinka dukiyarka ce Allah ya dawo maka da ita Allah ya dawo maka da ita gare ka yau ka zama mai arziki da ɗaukaka kaddara ta faɗa kanka a dalili na ka rasa tafin hannunka na dama hakika bani da abin da zan iya maka sakayya da shi ko da kuwa ruhi na baka ban biya ka ba ganan dukiyarka ɗauki kai yadda kake so da ita sai na sa hannu na karɓe su baki ɗaya na kwashe abin da ke cikin akwatina na kwashe abin da ke cikin akwatinta na maida su cikin akwatina na haɗa kudadenta da na haɗa kudadenta da kudadena wanda nake bata a kullum na game su wuri ɗaya suka zama dukiya mai yawa na yi farin ciki matuka sosai damuwa da bakin ciki suka kau daga gare ni saboda tsananin farin ciki na ɗaura hannaye na bisa kafaɗarta na rungume ta sai ta ce da ni ka sadaukar da duk dukiyarka ka rasa tafin hannunka saboda soyayyar da kake min ta yaya zan iya saka maka wallahi ko da ruhina na sadaukar ban biya ka ba bayan haka sai ta ɗau takarda ta rubuta ta rubuta mini baki ɗaya abin da ta mallaka na dukiya kama daga tufafin da ke jikinta sarakunan gwal sarakunan gol da warwaro da duk abin da ta mallaka na dukiya ta mallaka min su a rubuce a wannan dare kwana ta yi cikin damuwa kwana ta yi cikin damuwa a dalilin halin da na tsinci kaina a dalilin halin da na tsinci kaina ciki na tsiya cewa da rasa tafin hannuna da na yi Haka muka kwana har zuwa safiya. Kuma daga wannan rana ba a yi wata guda ba ta kamu da rashin lafiya. Yau da gobe jikinta kullum ƙara rauni yake. Yau da gobe jikinta kullum ƙara rauni yake. Jinya ya tsananta a tare da ita. Bata rayu fiye da kwanaki hamsin ba. Sai ta kasance sai ta kasance daga cikin waɗanda suka riga mu gidan gaskiya. Na yi bakin ciki da jimami mara misaltuwa. Na yi bakin ciki da jimami mara misaltuwa. Sannan sai na kinsa ta, aka yi mata jana'iza, muka birne ta. Bayan nan sai na tara jama'a, muka yi mata saukar alkur'ani mai girma na ɗauko dade masu yawa na yi mata sadaka bayan nan sai na fara bibiyar dukiyarta na tarar tana da arziki mai yawan gaske wanda ban san da shi ba kafin mutuwarta ta mallaki kadarori da filaye ta mallaki kadarori da filaye da sauransu daga cikin abin da ta mallaka har da ma'ajin nan da na ɗauko maka riɗi buhu-buhu daga cikinsa kuma ban kasance ina shagala da wasu harkokin in tafi in kyale ka har tsawon wata guda ba illa dan ina zuwa sayar da kadarorinta da kadarorinta da suka rage kuma har zuwa yanzu da nake labarta maka labarin nan ban gama karɓar kuɗaɗe na daga gun jama'a ba kuma a yanzu na yi niyyar aiwatar da wani alkhairi a tare da kai a gare ka na yi niyyar aiwatar da wani alkhairi a gare ka ina fata ba za ka saɓa min ba sakamakon ciyar da ni da kai daga abincinka na ga ya dace in yi maka sakayya saboda haka na mallaka maka kuɗaɗe na na riɗi da ke gunka to ka ji wannan shine dalili na na cin abinci da hannun hagu sai nace da shi ranka yi dade hakika ka kyauta mini sosai ka nuna fifiko a gare ni sai ya ce da ni a yanzu ya kamata ka taho tare da ni a yanzu ya kamata ka taho tare da ni zuwa garin mu saboda kaga na sari kayayyaki masu yawa daga Misra da Iskandariya saboda kaga saboda kaga na sari kayayyaki masu yawa daga Misra da Iskandariya shin ka amince mu tafi tare sai na amince da bukatarsa na yi masa alkawari zuwa ƙarshen wata za mu tafi tare na sayar da duk na sayar da duk abin da na mallaka na yi jari da kuɗin da ni da shi muka yi bulaguro da ni da shi muka yi bulaguro muka zo takanas zuwa wannan gari naku zuwa wannan gari naku da nake cikin sa a yanzu sai saurayin ya sayar da kayayyakinsa baki ɗaya a nan garin ya sayi wasu kayayyakin daban ya sari wasu kayayyakin daban ya koma misira ya bar ni anan sai Allah madaukakin sarki ya kaddara gamuwata da mai kusumbi a daidai lokacin da nake bakunta a wannan gari naku ni ma na samu nawa ka son na daga abin da ya auku a daren jiya kan kisar mai kusumbi har aka gurfanar da ni a gabanka ya kai sarki mai martaba wannan ita ce hikayar da nake son labarta maka wacce nake ganin ta fita mai kusumbi ban al'ajabi da sarkin ya saurari hikayar banasare sai ya ce da masu laifin baki daya da sarkin ya saurari hikayar banasaran sai ya ce da masu laifin baki ɗaya babu makawa ya zama dole a rataya ku baki ɗaya baki ɗayan ku ya zama dole a rataya ku baki ɗayan ku ya zama dole a rataya ku baki ɗayan ku kwatsam sai ga kukun sarkin cikin hanzari ya gabato ya ce da sarkin ya mai martaba idan ka yi mini izini zan labarta maka wata hikaya zan labarta maka wata hikaya game da wani al'amari da ya faru a gaban idona a daren da ya gabata kafin ta da mai kusumbi idan hikayar ta kasance ta fi ta bana sare kayatarwa daban al'ajabi shin zaka yafe mana laifukanmu sai sarkin ya ce kalabar ta mini hikayar ta mini na ji tukuna da saurara tukuna sai sarkin ya ce sai ya ce da sarkin ya mai martaba ka sani cewa a daren da ya gabata na kasance a wata unguwa na kasance a wata unguwa gun wata walima tare da wasu jama'a da suka tara manyan malamai aka yi saukar alkur'ani mai girma Yayin da masu karatu suka kammala karatu, sai aka gabato mana da farantin abinci wanda ke ɗauke da wani nau'i wanda ke dauke da wani nau'i na abinci mai suna zirbaja. Sai muka gabato daf da farantin zamu ci sai muka gabato daf da farantin sai muka gabato daf da farantin zamu ci abincin. Za mu fara cin wannan abinci da ake kira zirbaja. Kwatsam sai ga mutum ɗaya daga cikinmu ya kau da kai, ya tashi ya ja da baya, ya kaura cewa abincin lamarin ya sanya mu mamaki matuka sosai baki ɗayan mu muka dakata daga cin abincin muka soma mararrashin wannan mutumi cewa lallai ya matso ya ci cewa lalle ya matso mu ci abincin tare amma duk da haka ya ki amincewa ya yi rantsuwa cewa ba zai ci abincin ba ya ce da mu ku daina matsa min lamba ku daina matsa min lamba akan cin abincin nan domin duk cikin ku babu wanda ya san abin da ya faru da ni a dalilin cin abincin zirbaja a dalilin cin tuwon zirbaja musibar da ta fada a kaina musibar da ta fada a kaina a dalilin cin irin wannan abincin ta ishe ni darasi a rayuwata sai muka ce da shi mun haɗa ka da Allah ka faɗa mana dalilin ka na kin cin abincin nan na cin abincin nan sai ya ce da mu dalili na shine ni bana cin tuwon zirbaja face sai na wanke hannaye na sau ɗari zan wanke su sau arba'in da ganyen ashnan sau arba'in da ganyen sa'adi sannan sau arba'in na karshe da sabulu baki dai idan aka hada ya zama 120 ya zama sau ɗari da ashirin A nan sai mutumin da ya gayyato mu liyafar walimar yayi umarni ga hadimansa suka taho masa da duk abin da ya ambata zai wanke hannayensa da su. Sai ya wanke hannayen nasa sannan ya gabato ba a san ransa ba. Sannan ya gabato ba a ba ya miko hannun nasa cikin yanayi na firgici hannun nasa na karkarwa ya soma cin abincin. Mu kuma a wannan lokaci zura masa idanu muka yi zura masa idanu muka yi muna kallon sa muna mamaki. Sai ya bude yatsunsa sai ya bude sai ya bude yatsun tafin hannunsa baki daya. Kwatsan muka ga yar babbar yatsarsa a guntule take. yar babbar yatsarsa a guntule take da yatsu hudu yake cin abincin sai muka ce da shi dan Allah dan uwa me ya faru da yar babbar yatsarka mun ganta a guntule haka Allah ya halicce ta ko kuwa dai tsautsayi ne ya ritsa da kai ko kuwa dai ne ya ritsa da kai ka ji rauni sai ya amsa mana da cewa ya 'yan uwana ai babbar ya ai ba babbar yatsar nan ta ai ba babbar yatsar nan bace har da ɗaya har da ɗaya yatsar ta wata hannun hagu ita ma a guntule take sannan ku dubi kafafuna sai muka zura idanunmu muka dubi tafin hannunsa na hagu tafin hannunsa na hagu muka ga yar babbar yatsarsa a guntuli take kamar yadda na dama yake kazalika kafafunsa biyu babbar yatsun tafin kafafunsa su ma a guntule suke lamarin ya sanya mu mamaki matuka sosai muka ce da shi yanzu kam hakurin mu ya kare yanzu kam yanzu kam hakurin yanzu kam yanzu kam hakurin mu ya kare ya zama dole ka faɗa mana musabbabin guntula ɗan yatsun ɗan yatsun hannayenka da kafafunka kazalika ka bamu labari ka bamu labari game da dalilin da ya sanya baka cin abincin zirbaja fate sai ka wanke hannayenka sau ɗari 120 sai yace ce da mu ya yan uwana ku sani cewa mahaifina ya kasance daga cikin manyan attajiran birnin Bagdada a zamanin Khalifa Haruna Rashid haka zalika ya kasance jarababbe ne wajen shan giya da jin kide-kide bayan mutuwarsa babu abin da ya bar mini na daga gado babu abin da ya bar mini na gado sai na kintsa shi aka yi masa jana'iza na binne shi sannan daga bisani na tara malamai aka yi masa saukar alkur'ani mai girma na yi zaman makoki na 'yan wasu kwanaki bayan haka sai na fara tafiya zuwa kasuwa sai na fara tafiya kasuwa don ci gaba da zama a shagon mahaifin nawa yayin da na buɗe shagon sai na tarar babu komai ciki sai na tarar babu komai a ciki sai wani abu ɗan kaɗan. sannan ga tarin basussuka da ke jibgi a kansa na bibi duk waɗanda suke bin sa bashi na ba su hakuri na nemi su jinkirta min zuwa wani lokaci daga nan sai na zauna a shago ina saye da sayarwa daga juma'a zuwa juma'a ina biyan ina biyan masu haƙoƙinsu haka na kasance har zuwa lokaci mai tsawo na samu damar biyan basu sukan da suka rataya a wuyar mahaifina har ma na samu riba ana nan wata rana ina zaune cikin shago kwatsam sai ga wata budurwa wacce idanuna ba su taɓa ganin wacce idanuna ba su taba ganin kyakkyawar mace kamar ta ba tana mai sanye da tufafi da kayan ado na alfarma tana tafi kan alfadari tare da rakiyar hadimai sai ta tsaya da alfadari sai ta tsaya da alfadarin a bakin kasuwar a bakin kasuwar ta shigo daga ciki hadiman nata suka biyo ta a baya sai ɗaya daga ciki yace sai ɗaya daga cikin su yace da ita ranki ya dade ki taho da wuri kada ki bari mutane su ganki mu shiga cikin matsala kada ki bari mutane su ganki mu shiga matsala sai hadimin ya suturce ta ta taho tana dubar shagunan attajire duk shagunan da ke gun duk shagunan duk shagunan da ke gun babu shagon da ya burge ta kamar shagona sai dai tattake ta taho wurina ta taho wurina hadime na biye da ita a baya ta zauna a bakin shagona ta yi mini sallama ta yi mini sallama da lafazi mai daɗi sannan ta yaye nikabi daga fuskarta na sa ido na dubi fuskarta kyawun ta ya gigita ni matuka sosai zuciyata ta kamu da kaunarta na yi dubar ta dubar fuskarta na ta dubar fuskarta na kasa ce da ita komai sai ta ce da ni ya kai dan saurayi shin akwai kyawawan ɗinkakkun riguna a wurinka sai na ce da ita ranke da dade dan gidan nan naki karamin jari ne da shi ba shi da irin tufafin da kike bukata amma ki dan saurara kaɗan zuwa zuwa lokacin da sauran 'yan kasuwa za su buɗe shagunansu sai na je na taho miki da abin da kike bukata sai ta amince da hakan daga nan sai na fara zance da ita na ƙara yin zurfi a ƙaunarta ba mu gushe ba ba mu gushe ba zance muke yi har zuwa lokacin da sauran 'yan kasuwa suka buɗe shagunansu na sai na tashi na je na kawo mata irin rigunan irin rigunan da ta bukata wanda su ya kai dinari dubu biyar sai ta karba ta mika wa hadimanta ta tashi ta bar sai ta karba ta mika wa hadimanta ta tashi ta bar guna aka gabato mata da alfadari ta hau ta tafi ta hau ta tafi ba tare da ta faɗa min komai ba ba tare da ta faɗa min ko wace ce ita ba haka zalika ne ma na ji kunyar tambayar ta kuɗin kayan kuɗin kayan da na karɓo mata na ɗau alhakin biyan kuɗin a kaina na ɗau alhakin biyan kuɗaɗen masu kaya suka biyo suka biyo ni bashin dinari dubu biyar a wannan rana a wannan rana na dawo gida cikin cikin wani yanayi tamkar na sha giya sakamakon kamuwa da na yi da ta aka taho min da abincin dare na ɗau loma guda na sa a bakina kawai na tuno da yarinyar da irin kyawun surarta sai na yi watsi da abincin na kwanta na kwanta barci barci ya ki zuwa idanuna ban gushe ba cikin wannan yanayi ban gushe ba cikin wannan hali har tsawon sati guda masu kaya suka taho karɓar kuɗin kayan su masu kaya suka taho karban kudin kayan kudin kaya kudin kayan su na ba su hakuri na nemi su kara mini mako guda bayan cikar sati sai ganan yarinyar ta sake tahowa bisa alfadari tare da hadimi ɗaya da bayi biyu da bayi guda biyu da isar ta ta min sallama ta ce da ni ranka yi dade kamin afuwa na yi jinkiri wajen kawo maka kuɗin rigunan da na karba ran nan a gunka yanzu ka kirawo mai kidaya ya zo ya kidaya kudaden in biya ka yanzu ka kirawo mai kidaya ya zo ya kidaya kudaden in biya ka take na kirawo mai hadahadar hadar kuɗi ya taho sai hadiminta ya ɗauko min ya ɗauko kuɗin ya mika min sannan daga nan muka fara hira har zuwa lokacin da sauran 'yan kasuwa suka buɗe shagunansu a nan sai ta ce da ni ranka ya dade a nan sai ta ce da ni rakani zuwa cikin kasuwa akwai wasu kayayyakin akwai wasu kayayyakin da nake so ka zabar mini ka zaba mini sai muka yi tattake zuwa cikin kasuwar zuwa cikin kasuwar na dauko mata duk abin da ta bukata daga shagunan attajirai daga shagunan attajiran daga shagunan attajiran yan attajirai yan kasuwa daga shagunan attajiran kasuwar ta karbi kayayyakin ta yi tafiyar ta ba tare da ba tare da ta ce ba tare da ta ce komai ba game da kudin kayan bayan ta tafi na zauna ina nadamar abin da na aikata sannan gashi kuɗin kayan sannan gashi kuɗin kayan kudin kayan da na karbo mata daga shagunan attajirai ya ninka na farko domin kuɗin su ya kai dinari dubu goma bayan ta ɓace daga ganina a zuciyata na ce wannan wace irin soyayya ce haka ta rufe min idanu ta bani dinari dubu biyar ta karbi kayan dinari dubu goma kai cuna zuciyata ta tsinke matuka sosai na razana Zuciyata da ta tsinke na razana matuƙa sosai na tsiya ce sakamakon salwantar da dukiyar 'yan kasuwa da na yi a zuciyata na ce attajirai masu kaya ba su san kowa ba sai ni babu shakka wannan matar yar damfara ce ta yaudare ni da kyawun surarta don ta ganni saurayi mai karancin shekaru ta min daɗaɗen kalamai gashi ban tambayi inda gidanta yake ba ban gushe ba ina ta wasu wasi da zancen zuci yau da gobe kwana da kwanaki ta ki dawowa har aka zarce wata guda masu kaya suka takura ni cewa lalle na nemo musu su na shiga halin matsi da takura karshe na ɗauka darori na na sa a kasuwa na kusa kaiwa ga halaka a nan asubahi ya riski ta kasa hikaya ga sarki shaharyar don ta ci gaba a dare mai gabatowa mai sauraro muna fata za ka danna mana like a wannan bidiyo sai mun haɗu a dare na gaba